بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بياك يا أموال المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi daidai da biyu ga watan azumin ramadana na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas bayan hijiran manzo muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam darasinmu a yau zai fara daga aya ta goma نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم نعم to wannan aya idan yan uwa ba su manta ba Ko wani dan bashi bashi da ake bin dangane da karashin bayanin ayar da mala ya karanta mana a jiya ta ƙarshe wadda take magana akan ansaru mazauna garin madina wanda muhajiru na suka yi jira zuwa gare su akwai karashin aya da Allah ta'ala ke cewa wa man yuqashu nafsihi fa ulaika humul muflihun wannan tazyini ne wato rufe aya da magana akan jan hankali na makauracewa ruwa a shuhu shi ma ruwa ne amma ya fi ruwa tsanani domin shi shahiri har kansa ma ba babu wani dan adam da baya da rowa tare da shi amma nan Allah ta'ala ce wanda ya yi kokari ya tsare ta rowar ya hana ta ɓata dangantakarsa da mutane ya hana ya kasa amfana da abin da Allah ya masa na arziki ya wato rowarsa ba ta kai yadda za ta iya hana shi ya gina lahirarsa da abin da Allah ta'ala ya bashi ba to wanda ya iya tsantsana rowarsa irin wannan Allah ya ce nan ka suna cikin masu babban rabo ya Allah ka sa a cikin su a sannan abu na biyu a ƙarashin watan aya ne ta yi mana magana akan isare da kuma hadisin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda wani bawan Allah ya zo ya ga manzon Allah yana cikin wani hali na takura annabi ya nemi ɗaya daga cikin sahabbansa ya yadda ya ɗauki bakuncin wannan bawan Allah duk mun ji yadda wannan bawan Allah ya yi wanda a kansa ne Allah ya saukar da wannan aya to idan muka duba za mu ga wannan aya da malam ya karanta mana ita kuma yanzu tana mana magana akan wato ƙarashin watan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wa zulm a ɗinku, a hirɗinku da zalunci fa inna zulma zulumatun yawmal qiyama zalunci duhu ne kan duhu a ranar alkiyama idan ka zanci kanka a cikin duhu a ranar alkiyama daga dukkan alamu ka shiga matsala a wannan rana Allah ya kiyaye mu saboda haka duk abin da zai sa mu shiga duhu a cikin ranar alkiyama mu kaurace masa kuma duk abin da manzo Allah ya ce iyyaka iyyaka to yi kokari ka bar shi sannan ya sake cewa wattaqu shuha ku ji tsoron tsananin rowa fa inna shuha halaka man kana qablakum rowa ita ce ta jawo halakar waɗanda suka gabace ku ita ta halakar da su hamalahum ala an sabiku dima'ahum wasu hallu maharimahum rowa ce ta jawo suka ringa zubar da jinin junansu kuma suka halatta duk wani abin da yake na haram a tsakaninsu to yan uwa kun ga irin abin da rowa take haifarwa kuma annabi ya ce a guje ta don ka ta haifar mu irin abin da ta haifar na baya da mu mawadata ku fito da dukiya ku taimaka matasa su zama suna da aikin yi ba ta kai ku ɗauko dukiyar ku bayar ba a ku fitar da haƙƙin Allah da ke cikin dukiyar ku ku ringa fitar da zakka sannan bayan zakka din kuma ku ringa bambanta wanda baya da shi da ku idan baka iya ba kowa komai wanda baya da shi ma baya iya bayarwa to kun zama ɗaya kenan yi ƙoƙari ka zama ainihin wato ka bambanta kanka daga nan sai Allah ta'ala ya ce wallazina ja'u min ba'dihim waɗanda suka biyo bayan waɗannan da aka yi mana bayani su waye aka yi mana bayani an yi mana bayanin muhajiruna lil fuqara'i al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa rizqan an gaya mana su waye muhajirai me ya fito da su daga makka me suke nema ya fito gona fadlan min Allah wa rizqan wa yansuruna Allah wa rasulahu abin da ya fito kenan da su sun fito don su taimaka addinin Allah dan su mala wa manzon Allah baya a gwagwarmayar da yake yi ta yaƙar kafirai da kuma shimfin addinin musulunci a duniya bayan an gama da su sai aka ce mana wallazina tabawwa'u dara wal imana min qablihim يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة zuwa ƙarshen آية inda aka yi mana bayanin ansaru da irin gudunmawar da ansaru da irin hakan kan da suka bayar aka yada addinin musulunci a garinsu kuma ya zama cibiyar yada addinin musulunci daga nan zuwa sauran duniya yanzu an mana magana na kashi biyu na musulmai muhajiruna ansaru to duk wanda ya biyo baya tun daga lokacin bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga tabi'i na farko har dan adam musulmi wanda zai zama na ƙarshe kafin Allah ya tashi alkiyama su ne allazina jabu min ba'dihim su ne wanda yanzu za a yi mana magana mu dinnan muna cikin waɗanda za a yi magana a kansu yanzu wallazina ja'u min ba'dihim waɗanda suka biyo bayan waɗannan bayan Allah tun daga lokacin su har zuwa ranar alkiyama yaquluna suna cewa rabbana ya ubangijinmu ya ubangijinmu ighfir lana Allah ka gafarta mana zunubanmu ka yafe mana kurakuranmu ولا تجعل في قلوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان Allah ka yi gafara kamar yadda kai muka roƙi kai mana to irin wannan gafarar Allah ka yi ta ga waɗanda suka riga mu cikin wannan imani ikhwanina ƴan uwan waɗanda suka riga mu cikin wannan falala cikin wannan alkhairi cikin al'amarin imani su ma Allah muna roƙonka ka gafarta musu wala taj'al fi qulubina ghillan ya Allah karka sa mana gilli Allah karka sa mana mugun nufi Allah karka sa mana kiyayya karka sa mana hasada akan waɗanda suka gabace mu na amanu ga duk wani wanda ya imani musamman waɗanda suka riga mu yin imani Allah karka sa mana mu ji ba ma a zuciyarmu Allah karka sa zuciyarmu ta kunshi hasada a kansu ko mugun nufi yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana ya ubangiji innaka ra'ufur rahim Allah kai ne mai yawan ra'afa wato ainihin tausayi da jin kai mai tarin yawa mai fadi ra'ufun Allah ta'ala kai ne mai yawan rafa rahimun kuma kai ne mai jin kai ya Allah ka ji kanmu Allah ka tausaya mana wannan sune shine abin da ake sa rai za a rika je yana fitowa daga bakin waɗanda suka biyo bayan sahabbai wato muhajiransu da su kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه wato Allah ya ce as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar na sha mana bayani wannan min da muka gani anan ba min ce tabi'iyya ba mince albayaniya wato kamar tana ce mana as-sabiqun al-awwaluna hum al-muhajirun wal ansar an gane ko ko akwai wanda suka riga akwai wanda ya riga muhajiruna shiga musulunci bayan muhajiruna akwai wanda ya riga ansaru to su ne as-sabiqun al-awwaluna min al wal ansar daga nan sai wa والذين اتبعوهم بإحسان بإحسان ba, waɗanda suka biyo baya da kyautatawa suka biyo baya da kauna suka biyo baya da faɗin alkhairi yan uwa wanda ya biyo bayan muhajirun da ansaru yana tsine musu ya shiga nan wanda ya biyo baya yana ta magana kullum wajen aibata su ya shiga wannan aya bai shiga cikin alladina tabawun bi isan ba da haka nan waɗanda ba sa zagin sahabbai waɗanda ba sa zagin muhajirun da ansaru Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu gaba ɗayan su Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da Allah muhajiruna sun yarda da Allah ansaru sun yarda da Allah duk waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa da ƙauna da faɗin alkhairi a kansu gaba ɗayan waɗannan Allah ya bada labarin ya yarda da su kuma su ma sun yarda da Allah to wannan kalma ta gillu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ja hankalinmu a gurare daban-daban domin ya janye tunaninmu daga fadawa cikinta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a addu'o'insa wanda yake yi a kiyamun laili da kuma duk lokacin da ya samu damar ya yi addu'a annabi yana cewa Allahumma ya Allah inni as'aluka sabata fil amri wal azimata ala rushdi wa as'aluka shukra ni'matika wa husna ibadatika sannan sai ya ce wa as'aluka qalban saliman Allah ina roƙonka annabi ba ka duba zuciya irin ta manzon Allah zuciyar da babu munafinci babu keta ba mugunta ba hasada ba komai ba wani sharri a ciki amma duk da haka yana cewa Allah ina roƙonka kalban saliman kubutacciya wankakkiyar zuciya Allah to kai kai kuma zuwa idan annabi zai roƙa wa kansa Allah ya masa arziki da kyakkyawar zuciya wankakkiya kubutacciya daga irin waɗannan mugayen abubuwa da ke fada cikin zuciya a ce min nanu min babu aula mu muka fi cancantar mu roƙa wa kanmu irin waɗannan abubuwa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani hadisi da na ta yawan karanta mana shi anan kullun ya fito wajen sahabbansa abin da yake ce da su لا يبلغني أحد عن أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم صدر أخرجه أبو داود النبي صلى الله عليه وسلم سيتي كذا وند إيدا يتقو wani labari ya من إذن idan labarin nan ya shafi sahabbaina ashab wani ya dan yi maganar manzon Allah ya ɗan saki bakinsa to kada wani ya ji an yi magana ta wanda ba ta dace ba ya ɗauko wannan magana ya zo ya gaya mu me yasa yace fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimu Sadar, so nake in zo in fito wajen ku ina mai wankakken kirji game da dukkan ku da Allah yanzu idan ka fito ka tada mutane a zaune kafin ka zo gurin su an gaya maka da wane da wane ɗazu sun haɗu suna ta zagin ka suna sai maka sharri irin kallon da kake ma waɗannan mutanen guda biyu irin sa kake wa sauran mutane a zuciyarka akwai damuwa dangane da waɗannan mutanen guda biyu ko babu akwai to annabi baya so annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya ji ko bai ji ba ka aibata shi ko ka faɗi wata magana mara kyau a kansa akwai matsala ko babu a matsayinsa na annabin Allah subhanahu ta'ala kuma cikamakin annabawa gaba ɗaya an gane to ɗan uwa duk wani abin da zai rika kawo mana ƙaiƙayi a zukata ka ji wani yana zagin abdullahi fakir sai ina ruwanka rage masa zunubi yake kyale shi yi in kuma za ka iya kai masa wa'azi ya daina amma kada ka zo ka gaya wa wanda ake zagi ai wane ya zage ka ai wane ya bata ka in kai wannan kai banna domin in da akwai raunin alaka ka da faɗi da wannan raunin in da akwai alaka mai kyau ka rusa wannan alaka to kar ka kai wannan yan uwa ya zama cikin abin da wannan darasi ko wannan ramadana zai koya mana koyan wanke zukata daga munanan akidu daga mugunta daga munafinci daga hasada yan uwa musulmi kun ga irin yadda wato kulli a zuci ya kai ya baro kulli a zuci ne ya kai ga yau har ta kai ga waɗansu na ɗaukan makamai suna kashe wasu to lalle ne mu kaurace wannan annabi sallallahu alaihi wasallama dan ya nesanta mu daga mummunan ɗabi'ar wato ainihin kulli a zuci dan ya koya mana yadda za mu wanke zukatanmu sai ya ce kowace ranar alhamis da kowace ranar litinin duk ranar litinin da ranar alamin Allah zai ce dawa mala'iku ya ce bayina gaba ɗaya mutane duk wanda baya kirka, ku shaida na ya masa na gafarta masa zunubinsa gaba daya amma ban da mutum biyu waɗanda suke gaba da junansu wannan yana jin haushin wannan wannan yana jin haushin wannan kowa ya kiyafe wa ɗan uwansa sai ce unzura hazaini a ya saliha ku jinkirta da waɗannan ku jira su a sai sun shirya tukunna don Allah wata riba za ka ci saboda kawai ka ci gaba da gaba da dan uwanka ka rasa gafar ubangiji an gafarta wa kowa banda kai saboda wannan matsalar annabi sallallahu alaihi wa sallama yana son ya ainihin karfafa mana irin wannan zuciya mai kyau sai sahabbai suka tambaye shi ya rasulullah ayyun nasi afdalu a cikin mutane gaba daya wane ne wanda ya fi falala wa ya fi kima a wajen Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce kullu mahmumil qalbi saduqul lisan duk wanda ya zama mahmumil qalbi saduqul lisan to shi ya fi falala a wajen Allah to kasan larabci hawa hawa ne wani larabcin sai annabi Sahabai suka zaura suka ce to ya rasulullahi mutum baya wuce ilimin sa saduqul lisani ne mun san ma'anar saduqul lisani amma menene ma'anar mahmumul qalbi sai annabi ya fassara musu yace wato suka ce saduqul lisani na arifu fa ma mahmumul qalbi sai annabi ya ce huwa taqiyu النقي لا إثم فيه wala bagaya wala gilla wala hasada zuciya attaqi wanda akwai tsoron Allah a cikinta annaqi tsaftatacciya babu munafinci babu abubuwa sai ce annaqi wannan ne annaqi allazi la isma fihi ba sabo a ciki ma'ana ba shirka ba bid'a a zuciyarsa wala bagaya ba keta ba mugunta ba mugun nubi wala gilla ba kullacewa keta babu wala hasada to dan uwa karka zama kana ta azumi kullum amma zuciyarka akwai hasadu ko akwai gillu ko akwai bagayo kana fa da matsala kai ma kina da matsala in baki bari ba ko da tsakaninki da kishiyarki ne ki yi kokari ki wanke zuciyarki ki nemi da Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa mana kamar yadda alqur'ani ya faɗa wa nadana ma fi sudurihim min ghillin yan aljanna abin da yasa kaga ana zaman lafiya a aljanna ba gillu ba hasada ba abin nan kafin a shiga aljanna din sai an dakatar an je an wanke zukatan an cire wannan muguwar nufin an cire gillu shine za ka shiga gidan aljanna kaga wani ya samu aljanna mafi ɗaukaka a nan duniya kai kana GRA shi yana tudun murtala amma a lahira kuma shi yana can GRN aljanna ana ce masa Abdullahi Pakistan kai kuma kana can tudun murtala can ko kuwa to ba wani abu ne yan uwa za ka gan shi a matsayi wanda ya lallanka matsayin da ya kake da shi kai a nan duniya amma ba ka jin komai a tare da shi an cire gillan wannan tsutsar an cire ta wannan gubar babu an gane ko yan aljanna gaba ɗaya za a shiga aljanna ala kalbi rajulin wahid zuciyar irin kowa farar zuciya ce ita kowa da farar zuciya zai shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallama yana sanya kwadaita mana mu rika wanke zuciyar mu ba yawan aiki bane ka samu wani kullun nafila kullun karatun alqur'ani kullun sadaka kullun zumunci amma yana da matsala a zuci yana da kyashi yana da hasada dan mai wane ya zama abin da ya zama kaman kana son ka nuna wa Allah ya kuskure yaya aka yi ya ba wani hadda alkur'ani yaya aka yi ya ba wani matsayin da ya bashi ai ba shi ya kamata a ba ba ai wannan bai dace a bashi wannan matsayin ba to gyara kike so kai wa Allah annabi yana son ya cire mana irin wannan gilli sai ba da labarin yana zaune a majalisa sai ce yanzu nan za ku ga dan aljanna ya bullo ta nan kuma dan kada ma wani wato ainihin ya ce shi ne sai da ya faɗi siffar yadda za a gan shi ya ce za ku ga gemunsa ruwa yana shiga saboda yanzu yanzu nan yau alwala ita wa masallaci kawai sai ga wani bawa Allah ba wanda ya san shi masa eh common man wani mutum kawai wanda ba kowa ya san shi ba sai gashi ya bullo yadda manzon Allah ya yi na bayyana shi ya zo zauna ba wanda ya ce masa wani abu washe gari sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ce yanzu na nawa gwan dan aljanna ya bullo ta nan ta ga dai same person wannan mutumin na jiya kuma a irin siffar da ya bullo jiya ruwa yana daga ta gemansa na alwallar da ya zo yanzu yanzu nan kwana nawa kenan a kwana na uku sai ce yanzu na za ku dan aljanna zai bullo ta nan sai gashi ya sake bullowa shi din ne dai wannan mutumin kuma a irin siffar ta farko da ta biyu haka ya bullo a siffar ta uku to ba wanda ya ce masa komai da aka tashi daga majalisi sai abdullahi dan amr bin al-as sai ya bi gidansa sai ce da Allah ina ina dan samu damuwa da mutan gidanmu ko za ka yi min izini in dan fake a gidanka ko da kwana uku ne eh ba damuwa zo ka zauna ya zo suna kwana a guri guda ya ce to ni sai abin da ya daure wa abdullahi bin amr bin al-as sai bai gan shi yana kwana kiyamul layl ba bai gan shi yana kwana karatun alqur'ani ba amma kuma shine wanda manzon Allah ya bani shaida a kansa bayan kwana uku sun kare sai ce gaskiya ba wata damuwa ba ce mai tsanani wanda ba zan iya komawa gida ta samu ba amma kaji kaji kaji labarin da manzon Allah ya bayar game da kai yace yanzu za mu ga dan aljanna sai ka bullo ya kuma cewa wa gari sai ka bullo ya kuma faɗa wa gari sai ga kai din daidai shine na lallaba na zo gidanka dan in ga me kake yi har Allah ya baka wannan matsayi annabi ya nuna ka a matsayin dan aljanna kwana uku a jere me kake yi to da nazo kuma sai naga abin naka ne bai birge ni ba in ban da bacci ban ga abin da kake ba yace ni abin da na gani kullum na dai lura duk lokacin da ka juya in ka yi shari baccinka kana ambatan Allah kafin ka ci gaba da bacci in ka kuma juyawa za ka ambaci Allah sai ya ce wallahi yadda ka danna din nan kullum haka take ban taba canja ba ba wai wani abu ne nake na ibada ba dan kar ka gani yau a kwanakin da kai nake kullum haka nake illa kawai ni ban taba kwana ko wuni da jin gilli ko hasa da wannan uwana musulmi ba duk abin da Allah zai ba mutum ba na kyashin dan mai Allah ya bashi ne bai ban ba sai yace hadhihi lati balagar dika wani hiya allati la nudiqwa wannan ne ya daga daraja ka zuwa wannan matsayin kuma ita ce ta gagare mu to yan wa ina kawo maka muku irin wannan saboda ainihin waccan ainihin magana la ji alfi kulubina ghillan lil ladina amanu kun ga waɗanda suke zagin sahabban nan malaman su ba su da aiki illa daka musu gilli akan sahabbai ya sa musu gilli akan matan manzon Allah ya sa musu gilli akan musuluncin gaba daya dan daga lokacin da karo kana cewa alqur'anin ma munafikai sun tantance shi ba ne alqur'anin da Allah ya aiko annabi Muhammad ba wannan kan aika su ko kaban musuluncin gaba daya duk wannan gilli ne ku duba Ahmad bin Hanbal akan ya ki yadda da maganar wato ainihin khalqul qur'an a zamanin mu'tasim ya yi doka dole kowane musulmi ya yadda cewa alqur'ani halitta ce daga cikin halittun Allah kamar yadda aka halitta dan adam aka halitta akuya aka halitta bishiya aka halitta ruwa da sama da ƙasa alqur'ani ma ɗaya daga cikin halittun Allah ne wannan gaskiya ne ba gaskiya bane alqur'anin siffa ce daga cikin siffofin Allah magana waye maganar Allah halitta akai ba ba halitta maganar Allah akai ba Ahmad bin Hamad aka kulle ki aka dake ki aka yi masa azaba almajiran suka ce to malam ka faɗa masa abinda da suke so mana tunda Allah ya ce illa man ukriya wa qalbuhu mutma'innun bil iman yace to yanzu idan na kuskura na dakata tasu na faɗa musu abin da suke so su ji na san zan kubuta a wajen Allah amma yaushe kuma za a gane gaskiya idan na baya suka zo ba su da wata magana ba illa magana khalqul qur'an ahmad bin hanbal ma ya goyi baya shine malamin kowa a lokacin in ya goyi baya in ni na goyi baya to yaya za a gane addini kuma ku kyale ni ɗaya ne daga cikin musulmi in ma sun kashe ni to an san dai ra'ayin da na mutu a kansa wannan ya fi mana sauki addinin da ya tsira manufofin addinin su tsira ni ko in mutu to abin da zai ba ku mamaki bayan shi mutasin ya mutu ahmad bin hanbal ya zama zamana azabar da aka yi masa jini ya kwankwanta masa ya bubbushi a gadon bayansa a ciki sai zama na baya iya bacci kuma likitoci suka ce wannan abin ba zai yi ba dole sai an yi operation an fitar da wannan abin da yake ya daskare masa a cikin jijiyarsa idan aka tsada tun da a zamanin da ne babu irin abin da za a zo a anin maka tiyata ba maka san ba idan aka sa wuka aka farka ya ji zafin nan ya ratsa shi sai ce Allahumma ghfir lil mu'tasim Allah ka gafarta wa mu'tasim har a wannan lokacin in kai ne da Allah zaka ce faɗi gaskiya irin mutum na marasa haƙuri shi ne masa zami wannan ya bada babu gilli a ransa har akan wanda ya cutar da shi baya da gilli ainihin wato a kansa yan uwa duka waɗannan abubuwa mun ja hankali da su mata da maza da mawadata da talakawa da malamai da almajirai mu wanke gilli mu wanke hasada mu wanke mugun nufi daga zukatanmu mu kori munafinci daga tsakankaninmu ya Allah ka iya mana na'am ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون نعم bayan da Allah ta'ala ya mana magana akan waɗannan matakai guda uku da musulmai wanda babu wani musulmi dole sai ya shiga cikin ɗaya daga cikin wannan gurub gurub ko dai musulmi ne muhajir ko kuma musulmi ne ansaru ko kuma allazina ja'u min ba'dihim ila al qiyamah ko akwai wasu babu to bayan da Allah ta'ala ya mana wannan bayani kuma muka ga duk waɗannan kashi-kashi guda uku alkhairai ne akan alkhairai muhajiruna an gaya mana alkhairin ku ansaru an gaya mana alkhairin ku wallazina ja'u min ba'dihim an gaya mana tunaninsu da addu'o'insu akan waɗanda suka riga su a cikin wannan al'amari na imani to yanzu kuma Allah ta'ala zai mana magana akan masu rike sanda daga tsakiya yan la ilaha ula'i wa la ilaha ula su ba kafirai tsantsa ba su ba muminai tsantsa ba eh Allah zai magana akan munafikai kun san ainihin kalmar munafiki kalma ce da aka samo ta daga annatiqa annatiqa wato abin nan kurege ko kurege kurege ya yake ramunsa idan ya yi rami a nan saboda sharrin mafarauta sai ya zo ya rami a nan da mafarauci ya koro sai ya shiga sai mafarauci ya tsaya ya dinga banka hayaki ya eh, zai fito to yayi wani akwai wata kofar a nan akwai wata kofar a can akwai wata kofa a tsakiya kuma zai yi su inda ba ta tsammani zai cilla can ya je wata kofa saboda gudun bacin rana to shi yasa ake kiran munafiki munafiki saboda shi kullum zai wa kansa wata kofa ainihin ta fita bai da ƙarfin zuciya in ya zo gaban ka sai ya nuna tare kuke in ya koma kan ya zage ka ya ce da waɗancan tare muke eh, eh za ka lau ila ne ko qalu inna ma'aku inna ma hannu mustazi'un haka Allah ya wasafa su. to yanzu za ku ga hadarin munafinci da ka yi abuta da munafiki wallahi mu gara ka gara abuta da bayahude gara ka yi abuta da tsantsar kafiri saboda shi man shi kafiri dama ka san kafiri ne ba ka tsammanin jin wata kalma ta alkhairi akan addinin musulunci daga wajensa ko ba ka bane munafiki zai sa riga irin taka ku yi sallah a sau daya ku yi harkoki na addini tare amma munafiki ne yana munafintar Allah yana munafintar manzo yana munafintar addini Allah ya kiyaye mu to sune Allah ta'ala zai ba mu labari dan kada ka amince da alƙawarin munafiki Allah ya ce alam tara kai mai gani baka gani ba da idanka baka yi duba ila alladina nafaqu zuwa ga waɗanda suka yi munafinci kuma kun san munafinci iri biyu ne akwai nifaqul itiqadi da kuma an nifaqul amali an gane ko akwai manafinci na zuciya mutum ya ce kamar irin wanda Allah ta'ala yake magana eh, wa minan nasu man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin waɗannan munafikai ne kuma kafirai ne an gane shi yasa anan Allah ta'ala ce alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru baka ga ainihin waɗannan munafukai ba waɗanda suke faɗa ga 'yan uwansu kafirai kun ga nan nifaqul itiqadi ne amma munafinci na aiki wannan yana daga cikin kowannen su yana sa a shiga wuta kuma an shiga wutar fiddarkil asfal amma idan mutum yana da wato yana yin ƙarya ya ce da kai ainihin wato eh, yana tare da kai alhali kuma ƙarya yake baya tare da kai saboda munafinci ya ce da kai za a yi kaza in ya koma kuma ya rusa wannan kaza ne saboda munafinci wannan aiki ne idan yana da aƙida mai kyau duk da cewa mai aƙida mai kyau ba zai zama munafiki ba amma dai in bai mutu yana kafiri ba ana sa zai fita in ya shiga wutar jahannama amma ba sai ya shige ta muddin ya mutu bai tuba ba Allah ya kiyashe mu shi nan Allah ta'ala ya ce alam tara baka gani bane wato kamar hoton abin kamar wani majiji ne yanzu a nuna mana ga munafikan nan kuma ga abin da suke faɗa alam tara ila ladina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli kitabi waɗanda suka zama munafukai suna faɗa ga ƴan uwansu kafirai mazuwa waɗanda suke mazuwa littafi ko daga cikin mazuwa littafi kamar yahudawa ko kiristoci su haɗa kai da munafukai a ringa cutar da addini su ringa haɗa kai da munafukai ana kashe musulmi ana ainihin wato koren musulmi daga aiki ana hana musulmi su yi ga aikin soja ana hana musulmi su yi ga aiki wato mai amfani ga yan uwansu musulmai kuma saboda ainihin wato munafinci Allah ta'ala ya ce ah, bai isa zuwa ga ilimin ka ba halin waɗannan munafukai waɗanda suka ainihin wato bayyana musulunci a zahiri amma suka ɓoye kafirci a zuciyarsu alhali ga sunan suna faɗa ga yan uwansu kafirai mazuwa littafi su ne yahudawan banu nadir lokacin da aka kulle su nan, aka kewaye garin ko unguwar gaba daya to aka rika tattaunawa ta sirri tsakanin su da munafukan madina waɗanda suke cikin a cikin gari sun wakilci waɗanda aka kewaye ana ainihin wato tattaunawa yanda za a haɗa kai Allah zai tona asirin me suke faɗa shine Allah ta'ala ce ya na lahum suna faɗa gare suna cewa ah, wallahi la in ukhrijtum ko idan aka ce za a fidda ku ba an ce za a kore ku ba daga garin madina ba wanda ya isa in ku har an kore ku la nakaru janna ma'aku wallahi sai dai a kore mu tare ba zai yiwu a ce an kore ku mu zauna mu a madina ku kuma a kore ku da madina ba wanda zai wannan la nakaru janna min diyarina ma'akum linakuna musahibina lakum haythu ma sirtum dan mu kasance tare da inda ainihin wato kasance sannan wala nuti'u fikum ahadan abada akan ku ba wanda zamu wada in dai abin da zai fitar da ku ne in dai za a bakanta muku ba wanda mu yi wada wala nuti'u fikum ahadan abada ai wala nuti'u fi alaikum ahadan abada wato suna nufin al'udwanu alaikum in dai za a yi shirya a yi ainihin wato kawo muku hari a zo a yaƙe ku to babu wanda za mu yi wa da'a a zo a yaƙe ku tare da mu ko mu bari ainihin wasu a yaƙe ku wa in kutiltum in kuma an ce za a yaƙe ku din alƙawarin da za mu yi ku na uku naku wallahi sai mun taimaka muku za mu taimaka da abinci za mu taimaka da kayan fada za mu zo ma a yi fadan da mu naku ai wa in kuma musulmuna eh lanaqifanna ala ila za mu kasance tare da ku wala naqifanna wala wato za mu tsaye kasance tare da ku kuma za mu ainihin mai da martani akan wanda duk yace zai yake ku alƙawari nawa kenan eh alƙawari uku la in ukhrijtum la nakhrujanna ma'akum wa in qutiltum la nansurannakum ko ah, wala nudhi'u fikum ahadan abada alƙawari na biyu wala na fi kuma ahada ba wanda za mu yi wa a kan ku in kuma an yaƙe ku za mu taimake ku alƙawari uku ko sai Allah ya ce wallahu yashhadu innahum lakazibun Allah ya ce da har yayin rantsuwa la wallahi Allah ya ce da ƙarya suke yi duk wannan alƙawarin ƙarya suke yi wannan ya isa ya sa alƙawarin munafiki karka yadda da shi raddun alaihim wa ibdalu li ai ay wallahu ta'ala ya yashhadu anna haula almunafiqin lakadibuna fi aqwalihim wa fi abin da suka faɗa ƙarya ne alƙawarin ko ba za su ba ta Allah ta'ala ya ce la in ukhriju لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون Allah ta'ala ya ce la in ukhriju a tambaya ba sai la in ukhriju la anna ma'akum ba to sai Allah ya ce ƙarya suke yi ga bayani filla filla la in ukhriju wallahi in ji Allah in ukhriju in aka fitar da su yahuda banu nadiri daga garin su din la yakhrujuna ma'ahu wannan fitin da abin ya faru Allah ya saukar da ayar ba za su fita tare da su din ba ba za su bi su ba da suka fita sun bi su ba su bi su ba ɗaya kenan wala in qutilu kuma wallahi in har an yaƙi yahuda banu nadiri idan musulmai sun yaƙe su la yansurunahu ba wani taimako da su kawo musu ba taimakon makamai ba taimakon kuɗi ba taimakon kayan abinci babu taimako kowane iri wala in nasaruhu kuma muƙaddara ma sun samu cewa sun taimaka din sun zo don su taimaka wala in nasaruhu idan sun biyo su sun shiga cikin rundunar su jannabar su taimaka musu Allah ya ce lai wallun nan adbara wallahi za ka ga sun juya sun koma a guje sun gudu to yanzu kai da ka fito yaki idan ka ga wasu bangare mai yawa daga cikin rundunarka sun falla a guje mai za ka yi kai ma gudu za ka yi ba haka bane thumma la yusaruna kuma ko da sun dage sun ce za su maka Allah ba zai ba su nasara ba dan munafiki ya ce zai taimake ka ba za ka yi nasara ba eh la yawalluna al-adbara thumma la yusaruna sai Allah ta'ala ya ce لأنتم أشد رهبة fi صدورهم min Allah ذلك hmm. بأن sai Allah ta'ala ya faɗi irin abin da ke kunshe a zukatan waɗannan yahudawa da kuma abin da ke kunshe a zukatan waɗannan munafukai ya ce la'antu ku nan ku musulmi a shaddu rahabatan ko kuka fi zama abin firgici abin tsoro min fi a cikin zuciyarsu min Allah wallahi yanda suke jin tsoron ku ba sa jin tsoron Allah haka in ji Allah la antum ashaddu rahabatan fi sudurihim min Allah sun fi jin tsoron ku sun fi sun fi firgita in sun gan ku fiye da yanda suke firgita in an faɗa qala Allah ko qala Rasulullah ba sa tsoron Allah eh zalika bi annahum qaumun la yafqahuna abin da ya ja wannan saboda mutane ne waɗanda ba sa fahimtar komai ai wa ismul ishara ya yaqudu ila kaunil mu'minina ashadun abatan tuzuri min Allah me yasa munafikai ko yahudawa a da suka bi jin tsoron mu'minai fiye da suke jin tsoron Allah ai antum ashaddu rahmatan fi qulubihim min Allah bi sabbi annahum qaumun la yafqahuna al-haqa ba sa gane gaskiya duk wanda yake gane gaskiya Allah zai fi jin tsoro ko mutane to mutane ka lube yanzu yanda ake jin tsoron waɗannan turawa waɗannan amerikawa waɗannan masu makaman nan yanda ake jin tsoron su ba a tuna Allah kamar yadda ake tuna su idan aka san amerika ba ta son kaza turawa ba ta son kaza to an fi gujewa wannan abun an fi fitowa fili a nuna adawa da wannan abun amma ba a faya fitowa fili A ainihin wato kare addinin Allah subhanahu ta'ala ba musamman ga waɗanda suke irin wancan irin wato irin wancan dabi'a abinda wannan aya take son ta koya mana ƴan uwa wato kada ana son a raunana mana tunanin da muke da shi akan waɗannan munafukai ko kuma waɗannan yahudawa wallahi ba abin tsoro bane idan tsoron Allah ya mamaye mana zuciyarmu muka kyautata alaƙar mu da Allah muka rungumi abinda Allah yake so a runguma muka koma wajen Allah muka hada karfi da shi mun bi karfin kowa amma barin Allah ya jawo muna ganin yaya za mu waɗannan mutane suna da ainihin leƙen asiri suna da makamai suna da waye suna da to kai da kake da Allah Allah ne yake cewa kan min fi'atin qalilatin ghalabat bi'atin kathiratan bi idnillah wallahu ma sabirina to waɗannan abubuwa yan wasu ne ya kamata su tarbiyance mu mu samu ƙarfin zuciya munafiki ba abin tsoro bane amma kuma hadari ne annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana a majalisin ya yi bayani yace wa wani fa yana gaya su zai fa sai bi sirrin rasulullahi sallallahu alaihi an gaya masa wani munafiki ne wani munafiki ne daga cikin mutanen abdullahi bin ubay bin salul duk annabi ya gaya masa sahabbai suka ce ya rasu da layi waɗannan ka kai mana izini mana duk mu daddatse musu kai a huta yace aiki ne ɓallar munafinta ai sun zo yanzu sun sa kuɗa da mu ana ganin su muna sallah a sahu ɗaya. da na taɓa su sai a ce to kun gani sahabban nasa ba bai bari ba saboda wanda yake gefe ya yake kallon a matsayin musulmai ba shi ne kake gani yanzu da mun yi magana sai a ce a gabata musulmai ba saboda sun wa addinin kuma suna yin abin da yake taɗiye kabar addinin ka dangaren bakin tulu ko eh ka bar su su bata ruwa ka kar su kuma garin kace sun kuma ka je kan tulun gaba daya Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu gane abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana A ah, taimako da ake bayarwa na marayu a jiya an tara kuɗi naira dubu goma da dari bakwai da tisa'in da biyar naira dubu goma da dari bakwai da tisa'in da biyar amma sabon dakta bai bayar ba jiya musamman dai kuma eh Thank you. <laughs> <laughs> ya a ne da Allah ya samu da dan uwa sai a ci gaba da ba da taimako kamar yadda aka saba muna gaya muku waɗannan abubuwa suna ɗaya daga cikin abin da za ku yi mana addu'a in kun je lahira inda ana addu'a lahira sai wallahi gare da aka samu muka yi amma kuma ko a nan duniya din insha Allah za ku ci moriyar irin wannan aiki na alkhairi waɗannan bayan Allah mafi kankantar abin da za mu iya musu kenan ya kamata a ce ya zuwa yanzu wajen shekara tara da fara wannan abu ya zuwa yanzu mun ainihin wato bude musu makaranta ina gaya mana ina son ku je ku gano wannan makarantar da Zaria domin ku san irin nisan da aka yi mana ga ta nan wannan da awa ce suka ɗauka ta suka ɗabbaka to kuma ku yi kokari kafin baɗi samu ta katuwar makaranta eh ta ta marayu eh mu ma dai mun bude a nan manaru mun ɗauko iyayen marayu muna koyar da su da su da 'ya'yansu yanzu Allah ya taimaka mana waɗansu 'yan jiwa sun zo sun ɗan ba su kuɗi mai kauri domin koya musu sana'o'i idan eh, su rike idan 'ya'yansu kuma su rike kansu Allah ya saka musu da kairi. muna fata Allah ubangiji ya ba da ikon faɗaɗawa daga abin da ake na taimakon marayu a ƙara ainihin wato faɗaɗa shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. wannan ce malam ni dai Allah ya jarabe ni da mahaifiya mai saurin yin baki abu kaɗan sai ta tsine mu ko ka ba ta shawara akan ta daina zuwa wajen malaman zaure sai ta ce za ta tsine mu rannan na ɗauki nama sai ta tsine mu kuma lokacin za ta maska malam dan Allah ya matsayin wannan tsinuwar kuma ka ban shawara malam to Allah ta'ala yana cewa walau yu'ajjilu Allah linnasi sharru ijalahum bil khairi la qudi ilaihim ajaluhum da Allah yana daga ta mutane irin sharrin da suke jawo kansu Allah ya tabbatar da wannan sharri a yadda suke sa ko yadda suka roke shi da ainihin wato an tarwatsa musu al'amuran su da an gama da su gaba daya ina kira ga irin wannan uwa ba daidai ba Dan ki idan baya da kirki kafin ki tsine masa kina tsammanin tsinuwa za ta mai da mutumin banza ya ƙara ya zama mutumin kirki idan dama baya miki da'a dama baya miki biyayya da suka mata kuma sai kika tsine masa a lokacin tsinuwa yake bukata ko addu'a shirya ina bukatar ki masa addu'a Allah ya shirye da shi da Allah zai daga ta taki ko kina da haƙi ko ba ki da haƙi kika tsine wa ɗanki tsine wa kama shi da kin sha mamaki yana iya zama zuwa ya keta mutuncin ki saboda kin tsine masa kin raba shi da albarka kin raba shi da tsoron Allah sakamakon tsine masa da kike yi daga jin wannan galibi irin wannan uwar uwa ce wadda bata je makaranta ba domin uwar da ta je makaranta ta san hadarin tsine wa da amma yana jan hankalin shi wannan wannan da na farko ka ci gaba da yi mata biyayya yanda ya kamata ka ci gaba da girmama ta da abin da take so in dai ba saban Allah bane kai abin da ba ta so in dai ba Allah ne yake so a yi ba ka bari to idan kana yin wannan ko ta tsine maka saboda ka ni ban gane ba an kawo nama kuma an tsine ba ya ce ya kawo mata nama kuma ta tsine mata ko ya dan dauki nama guda daya an soya eh to ka daina dauka kar ka kara daukan nama ita kuma duk Allah ta daina wannan abin da, me kuma nama sai yanzu in kin ya dauki nama tsoka da kin tsine masa ba ta gudun wataran ya dauki ranki ma gaba daya ko ki aje kuɗi ya kwaki, ko ki aje dabba ya kama ya je sayar saboda tsinuwar ta kama shi a daina saurin tsinewa 'ya'ya a rika yi musu addu'a Allah ya sa musu albarka Allah ya gafarta kurakuran su Allah ya shirya da su akan tabarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan shine abin da yaya suke bukata yan uwa ku duba ku ga yara a yanzu da yayan wanda ya tsine wa nasa da yayan wanda bai tsine ba ku duba yadda ake ji matasa matasa suna neman zama abin tsoro kafin a tsine musu to in ana tsine musu kuma ya za a yi <laughs> ina kira ga irin wannan iyaye su daina irin wannan abu ne mara kyau kuma Allah baya san irin wannan abin nan manzo Allah ya ce musulmi a dabi'arsa la yakunu almuslimu la'anan ba a taba sanin musulmi ya zama mai yawan tsinuwa ba mai yawan zage-zage mai yawan la'ana ba a san Allah ya kiyaye mu yin yana to abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan muke kuskure Allah ta'ala ya yafe mana dan uwa wannan ƙasa tamu tana buƙatar